shekaru 32 abdulrazaka adamu na sana'ar kabu-kabu aikin da ke tashe a birnin balera sana'ar da a yau aka hana cikin wannan yanki dalilin matsalar tsaro amma Abdulrazaka bai tsaya hannu sake ba ko zaman kashe wando ya yi suna a birnin balera musamman ma a ranakun lahadi cewa da ranar kasuwa lamarin da ya ba shi damar cajin batura wayoyin salula na 'yan kasuwan gundumar balera har ma da kuma na ƙauyukan kewaye kan dala 20 zuwa 30 talatin kuɗin sefa a kowace salula. dinga bani min ba Wannan aiki idan kana son kawo salula caji dala ishirin muke karɓa sai mu baka tikiti. Kowace irin salula dala ishirin ne in ban da manyan salula da muke karba dala talatin. Wasu na wuni ba su cika ba. A ranar kasuwa ina iya samun cajin salula ɗari biyu su kuma batir suna kai ɗari biyu da hamsin. Abokan cinikiyar sana kiransa da Irfa Baka wato mai cetonmu da harshen harshen zabarmanci mu saurari altine wani mazaunin tabala Allah ya ga laifin komai ba a cikin aikinsa saboda ni da na saba na kawo a wurin shi ko baya na ina ajewa ne na tafiya na ban da matsala da shi ba ni kadai bane duka waɗanda suka saba da aikin sa ba ma tafiya a wani waje wannan aiki na buƙatar sa hankali sosai a cewar sa wani ko bai kawo caji ba idan ya tsinci tikiti yana iya zawa ya ce ya kawo caji sai na dubi tikitin na ce ya dubi salularsa idan har bai ga salular celularsa ba to akwai takardar da na ke rubuta tikitin da suka bace mini idan na ga mutum yana son ya dargana ne akwai lambar police sai di kan wallahi bora a ba mai dargano da zai wani polisai lamba matashi mai ceto ya ƙara da cewa ya zaɓi wannan sana'a domin taimakawa al'ummarsa da kuma kasancewa wani misali ga matasa da ke son barin jihar domin neman kuɗi ko makoma mai haske.